ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Kuskuren wasu kashi na goma sha uku. Ya shagala wurin kallanta kamar almara ya ga wata mota ta nufo wurin gadan-gadan. Zuciyarsa ta doka da wani irin tsoro, da hanzari ya nufo wurin kamar wanda aka tunkuɗa. wani abu yake ji yana jansa zuwa gare ta hakan na sake tabbatar masa da ita din tsatsansa ce kamar wani robot haka ya sa hannu ya fizge hannunta sai dai hakan bai hana motar ta da ki kafafunta ba ta tafi za ta faɗi ya yi saurin taro ta suka yi gefe duk da kasancewarsa karamin yaro matashi hakan bai hana shi nuna shi din namiji ne ba kuma hakan ya daidai da tsinkewar tunanin da ya lula da ita har ta kasa sanin abin da ya tunkaro ta daidai lokacin kuma alawiya ta saki ajiyar zuciya sakamakon ganin yadda ubangiji ya takaita lamarin da hanzari ta fito tana salati a zuciyarta tana zargin mijinta domin bakin cikin abin da ya mata ne ya sa ta taho tana karanta wasikar jaki tare da tunanin hanyar mallake shi shi yasa har ta manta cewar tuƙi take sannan mamma baki ji ciwo ba kalmar mamma da kuma yanayin yadda ya nuna damuwarsa ya sa zuciyarta ta yi wani irin motsawa idan aka ɗauke fatima da yarinyar mijinta babu wanda ya mata wannan kara a rayuwarta ƙure shi ta yi da idanu yayin da wani abu ke zagaye zuciyarta wanda ta kasa tantance menene ya juya ɓangaren da alawiya take baiwa Allah a dinga kula yayin tuki ko don gudun faɗawa tsautsayi sandarewa alawiya tai yayin da ta shagala da kallon sauba. matashi ɗan sha takwas ya kamata ki nema za ki fi tantance a duniyar da kike kalaman ƙawarta suka dawo mata tabbas ta tsinci dami a kala kwantacciya su masa ta ci gaba da kallo wadda ta kasance ta asalin buzaye domin komai nasa na mahaifinsa ne ba ta san lokacin da ta saki murmushi ba har zuwa kan fuskarta kallon gaula mata banda ma ta raina masa hankali ta kaɗe mutum kuma ana magana tana murmushi hakan ne ya tunzura shi ya soma magana yana huci dama ai ba ku san kimar mutane ba a ganin ku talaka bola ne kawai na zubar da sharar da kuke so amma banda haka ki yi barna kuma ana magana kina murmushi su duka bin sai ya burge su da wadda ta laifin da wadda ake faɗa domin ta Golda my brother, ara shi ne irin na ɗan adam. Ba haka ba ne, kamar yadda kake zato, ɗan adam abu ne mai daraja. Na ga alama ai, ya faɗa yana kaɗe ƙasa da ta ɓata hajiya Khadija tare da jan hannunta yana faɗin mamma, mu je a duba ke akwai kemis a nan gaba kaɗan. Mamman da yake kiranta, jefa ta yake a wata duniya ta daban, don haka sai ta bi shi kamar raƙumi da akala. ganin wankin hula zai kai alawi ya dare yasa da sauri ta bisa tana ba su haƙuri tare da roƙonsa ta kai ta asibiti a duba ta na fata ƙaddama ta ɓarke sauban ya ce ba za su bi ta ba ita kuma ta dage sai sun bi ta duk abin bai kai haka ba kun gani yanzu haka asibiti zan je ta ce aka kwantar to mu je can ɗin sai a duba ki ya ta faɗi da sauri tana tare da kada ta rasa damarta haka suka ɗunguma suka ɗauki hanya kowa da abin da yake saƙa a zuciyarsa hajiya khadija ko abin da ya faru ya daɗa tayar mata da mikin da ke zuciyarta a hanya ne alawiya take jin babu abin da sauban ya haɗa da hajiyar sakamakon dafe kai da yi yana tuna da cewar malam ne ya aike shi ya salam saƙon malam su ne kalaman da suka suɓace daga bakinsa zuwa kan harshensa har suka samu nasarar ji hakan ya sa suka zuba masa idanu da rashin fahimta cikin nutsuwa yawa hajiya khadija bayani hakan kuma ya kara martabasa a idanunsa su duka biyun musamman alawiya da ta ƙara jin ta samu wata dama da za ta yaƙi muradinta domin da fara ta ɗauka ko ɗane ga hajiyar ko kuma jika a haka suka ƙarasa asibitin kasancewar alawiya akwai wanda ta sani nan da nan aka duba hajiyar tare da tabbatar da lafiya take dangishin da take yi yana da nasaba da buguwa kawai da haka suka jera suka ranka ya zuwa ɗakin da aka kwantar da fatima kamar uwa da 'ya'yanta lokacin da suka shiga fatima na zaune tana shara hawaye tana ganin sa ta yi saurin gogewa da hanzari hajiya ta karasa ta rungumota mai neman kuka ai sai ta fashe da kuka da duk wanda ya ji zai tabbatar da a ƙasan zuciyarta yake na gaji anti wallahi na gaji da halin samir a wannan karan ko zan rasa mai karɓa ta a dangi sai na haƙura da aurensa domin shi ɗin ba autan maza ba ne kul fatima kada na sake ji ta faɗa da muryar gargaɗi saboda ƙoƙarinta na saka wacece fatima a wurinta haba anti ko ke da ba mu haɗa komai da ke ba kin fa dangi na jin zafin abin da Samir yake min. Me ake da rayuwa irin ta mahaifinmu? A ce mutum ba zai taɓa yafa kuskuren da aka yi masa ba a rayuwa? Laifina ne zaɓin Samir a matsayin miji? Idan laifin nawa ne, ina da ƙarfin yin faɗa da rubutun da ƙaddara ta yi wa rayuwata ne? Fatima ina tare da baƙi fa. Sai a lokacin Fatima ta sauke idanunta akan sauwan da kuma alawiya. Wanda zuwa lokacin sun gama fuskantar Fatima ma kamar su ce a wurin Hajiya Khadija. A ransa suna jin koyaya dai ta kasance ita ɗin mace ce mai karamci a nan suka gaisa tare da mata ya jiki ba su jima ba suka fito bayan da alawiya ta karɓi kwatancen hajiyar sauban ma miƙewa ya yi mata sallama ya ce ya tafi domin a kwatancen da ta ba alawiya ya ji ba su da nisa da gidan malam hasali ma malam na aikensa ya kai sako unguwar haka ita ma alawiya ba su da wata tazara a zo a gani lokacin da ya fito ya yi mamakin ganin alawiya amma sai ya shanye ta nufo shi tana murmushi mu je a rage maka hanya kada na yi wa malam laifi babi na sha bakwai dummuye shi sam ta bai masa ba ya lura da yadda take kallonsa kamar za ta haɗiye shi sai ya ɗauke kai ya sha shamur kamar ba zai shiga ba sai kuma ya shiga tana so matafiya ta fara jansa da hira don yana basarwa har ya saki jiki a nan yake jin ita ɗin 'yar kaduna ce can ƙasan hanyar gasa nan ne gidan mahaifinta bai dai tanka ba a haka har ta sauke shi a kofar gidan malam daidai lokacin ya hango malam zaune kuma yana kallon su ta buɗe jaka ta zaro kuɗi mai yan dubu dubu ta miƙa masa da kallon mamaki yake binta na menene wannan naka ne baka ne bana bukata daga haka ya fita a motar ya gangara sai ta fito ta ƙure shi da idanu wani abu ne ke motsa zuciyarta ji take kamar ta janyo shi a haka ya ƙarasa ya sunkuya har ƙasa kusa da malam afuwan babu malam wani tsautsayi ne ya ratsa shi yasa ban samu na amso saƙon ba idanu malam ya zuba motar alawiya har ta wa layin soban wace ce wacce sai da ya kalli wurin da shatin motar ta bari sannan ya tanka malam ban santa ba tsautsayin da na faɗa maka ya afku shine dalilin haɗuwata da ita nan ya ne masa abin da ya faru cikin ƙasƙantar da kai na gane hajiya Khadija matar Alhaji Salisu. Ai mace ce mai karamci, gidan ne kake kai saƙon tofi duk Juma'a. Haka ta ce min malam, amma ni ban taɓa ganin ta ba. Sabon, ka sake kula, rayuwa babu tabbas, maso abinka ya fi ka dabara. Ya furta yana sake kallon hanyar da motar ta bi, wani abu na saƙuwa a cikin zuciyarsa. Sai dai baya son ya zama cikin mutane masu zargi domin ya san hukuncinsa. cikin girmama ya furta insha Allah babu malam na gode tun da Alawi ya tabar kofar gidan malam take jin wani abu na zaga kanta sai dai har zuwa lokacin tana hango idanun malam masu kaifi a kanta idanun da take ji kamar suna yi mata shamaki ne da shikar burinta murmushi mai ƙayatarwa ta saki a fili ta furta Allah ka kai da mu ga harawa daga haka ta murza kan mota ta nufi gidan ƙawarta domin tattauna abin da ya kamata game da yadda za su shawo kan soban ko da kuwa ta hanyar bin malamai ne kallon da take tana mamakin yadda yake huci kamar namijin zaki Zaki duban idanunsa tai cike da ruwan kwalla ta tsira musu idanu har wata zaiba zaiba suke yi ras gabanta ya faɗi Saki ya koma kamar mahaifinsa wata ajiyar zuciya ta saki mai ƙarfi murya cike da rauni yake dubanta mamma wata rayuwa ba ta mu bace. amma akwai ƙaddarorin da ke alamanta kusantuwarsa a tare da mu wani kuncin ba mu ba ne, amma kuma muka iya ɗaukar alhakin ragamar su. Duk wani ɗaci ya bi bayan ɗacin rashi, rashi na abin da kake muradi, amma kuma yayi nisa gare ka. Nisan da kake bin sa da tsananin gudun harbawar zuciya, amma kuma yana himmar ka. Ba za ka taɓa riskarsa ba, sai yayin da wa'adin da aka ginda duniyar ka ya tabbata. Nisan da za ka yi ta ƙoƙarin bibiyarsa yana kubce maka kamar kubcewar tarwada a hannun kuturu. a wannan gaban kada ki ce min kuskure ne mama wannan ma kada ki ce min dan rayuwar mu kike yi kin yi kuskure da yawa domin shi kin gin gindaya da duk wata kofar nasarar mu duk dan shi me yasa kike son nuna duniya mu din kamar mun zame miki tilas ne me yasa kike gurgunta muradin mu saboda farin cikin mutumin da kullum burinsa ya ga yankan bayanki kin sadaukar da yaya sauban a karo na biyu kin sadaukar da burin humaira a wannan karon kuma kike son bani tabbacin kin sadaukar da abdallah duk wannan saboda me me yasa za mu yi girbar shukar da ba mu muka dasa ta ba da gaske ke son sanar da ni na rasa dan uwa kamar abdalla mamma wannan karan ba kuskure ba ne, mamma sakacin ki ne zan yi komai mamma idan na ce komai ina nufin komai din ki tabbatar za ki sake sadaukar da wani gudan jinin matukar na je na da babu tabbatar abdullahi ni ma zan barki zan barki da mijinki da 'ya'yansa ya ƙarasa yana kuka mai cin rai kimanin kwanaki uku kenan rabansa da Abdullahi don bayan da mamata rufe shi da faɗa kan abin da ya faru tsakaninsa da Nuhu a safiyar Asabar. Naira ɗari biyu suka tashi da ita, kowa ya haƙura da buƙatunsa. A haka ba su da su tafi makaranta da ita, shi ne ya bi su hanya ya karɓe ta ya tafi wurin yin karta. A hanya Abdullahi ya haɗu da su, kusan tara saura ba su samu ƙarasawa ba, saboda ba su hau mota ba. Ga shi jarabawa suke. Kafin wannan kuma, keken da Humaira ta ƙwallafa buri a kansa ban ya siya mata shi ma ya faki ido ya siyar da shi yarinya hakwanciya ta yi ciwo saboda yarinya ce mai naci da kulafuci idan tana son abu idan tana bacci kuwa mafarki take sai ka ji tana faɗin baba ka da mini da keke na da mamma ta yi magana shi ne ya mare ta a gaban yaran shi kuma abdullahi ya rama mata wannan yasa ta yi masa barazana da tsinuwa saboda ganin ta iya ta wurin sanya shamaki a tsakaninsu ba za ka fahimta ba madu duk wani yunkuri na domin ku ne, don goban ku ne. A'a mama, domin muradinsa dai. Me yasa kike son tabbatar da kaskancin nagartanmu? Me yasa kike son nuna duniya mu ɗin ƙaddarar ki ce? Da muna da iko da mun sauya rayuwarmu daga fitowa a tsatsan da ba sa maraba da mu. A wani dalili ne za mu dinga girbar shuka da ba mu da alhakin da shanta? Ganin ba za ta ba shi amsa ba yasa shi ya bar wurin yana kuka mai ciwo. Tabbas ya soma gajiya. Har ya kai bakin kofa ya jiyo, Mamma, matuƙar na je na da ban ga Abdullahi ba, to ni ma zan bi su, tunda shi kika fi bukata sama da mu. Nuhu da ke ban ɗaki kalaman san masa fari tas, sai ya ji kamar a cikin aljanna yake. In sha Allahu ba za ka gan shi ba, ya furta da ƙaramin murya. Yaya, yaya, yaya. fanan ce ke furucin tana haki kamar ranta zai fita. Hanyar waje take nuna tana kuka. Yaya Abdullahi, ai da game da hamman ma da gudu suka nufi kofar wajen suna rigirgen ganin abin da take nunawa sai dai suna zuwa suka yi taras kai tsaye ya gidan hajiya zali ta nufa sai dai bata same ta ba ta tafi karɓar wata kwangila da ta samu dole sai da ta jira ta ba za ki gane ba zali ba za ki fahimci cewar na yi babban kamu ba sai daga dukkan alamu zai bani wuya zai tabbata wani irin mutum mai matuƙar sa'a matuƙar ya same ni kallon da take kamar wata wawuya ta rasa ko mai alawiya ta gani a jikin wannan yaron da ta zo tana mata kuri a kansa amma za ta lallaba ta sai ta nuna mata shi Koma dai ya yake kin san bai kamata ki kuranta shi ba tunda baki ga himmasa ba abu mafi muhimmanci tunda kin ce almajiri ne ba zai wuya ribatuwa ba ki so siya zuciyarsa da tarin siyayya dan daga wannan rana alawiya ta mai da gidan malam hanyar zaryarta ko Allah zai hada ta da sauban amma ubangiji bai taɓa hada su ba don tana ɗauka abin wasa har ta soma shiga hankalinta domin dai dumu-dumu zuciyarta ta ɗokanta da shi ganin kamar idan ta cika zarya za a saka mata idanu ya sa ta sauya shawara domin sau uku malam yana ganinta a na uku ne kuma ya mata kashedi bayan ya tambaye ta dalilin zaryarta a gidansa ta tabbatar masa sauban ta zo nema ya yi mata kaca-kaca tare da gargaɗi da kakkausan murya ta tsorata matuƙa domin da fara mata ɗauka ko ya gano ita ɗin mata aure ce sai daga baya da ta je yana faɗin matuƙar na ci gaba da ganin ki a nan zan binciko mahaifinki na sanar da shi da rawar jiki ta bar wurin sai dai hakan bai sanya ya mata gwiwa ba malam kuma bai sanar da sauban ba da haka sai ta sauya shawara da taimakon hajiya zali suka binciko tashar da sauban yake zuwa aikin dako daga lokacin ta soma bibiyar duk wani motsi nasa ranar farko yana zaune yaro ya zo ya kira shi tare da nuna masa motar ya ce ana kiransa bai kawo komai a ransa ba sai cewar kaya ne zai ɗauka. Da haka cike da nutsuwa ya nufi wurin. Don kafin ya ƙara so ta zuba kwancinsa da ya so soma tasowa ido, wanda ɗaukar kayan ƙarfi ya tilasa masa buɗewa. Ƙaramar riga ce a jikinsa, hakan ya sa faffaɗan ƙirjinsa ya bayyana yadda ya kamata. Ta lamshe idanu tana sakin murmushi daidai lokacin da ya so. Ya ƙwanƙwasa gilas ɗin motar, sai da ta mula sannan ta buɗe, domin tana gudun ta buɗe ga ita ce ya ƙi saurarenta. Kaya ne? ya furta ba tare da ya dube ta ba ita kuwa shi ta ƙura idanu na ce kaya magana tashi ta makale a fatar bakinsa sakamakon haɗa idanu da ya da ita take ko ya ɗaure fuska dama ba gwanin fara'a ba ne a wurin mata ashe ke ce to kaya kika zo karɓa eh so na zo karɓa kuma direban bai ƙara so ba amma koma zan yi ta samu kanta da yi masa ƙarya to Allah ya kawo su lafiya sai an jima bai jira cewa ta bai juya ya tafi yana tsakin da ta ji sautinsa har tsakar kanta ta sake lamshe idanu tana mai jin wani ɗaci a ranta kwana biyu tana zarya a tashar amma ba ta bari ya ganta saboda ba ta zuwa da motar da ta zo da ita kullum sauya wata take ko ba ta ɗauko ta aliyu ba tana aro ta hajiya zali don hajiya zali na jan haushinta har ta suma ba ta tausayi ranar da ta shirya suka fita tare da sunan za ta raka ta bayan ta jibgo masa uwar siyayya cike da buɗin mota lokacin da suka je dawowar sauban kenan daga ɗaurin auren wani abokin aikinsa a nan tashar sanye yake da shadda da ta karɓi jikinsa wadda bai jima da ɗinka ta ba saboda bai ɗauko ko tsinke ba a gidan mamma lokacin da yaro ya ce ana kiransa kamar ba zai je ba sai kuma ya miƙe ya nufi mota ta cikin gilasa zali ta ƙare masa kallo har wani haɗiyar miyo take sabida zalama kafin alawi ya ta yi wani yunƙuri ta buɗe motar ta fito tana wani yauƙi da rangaji malam sauban mu ne nan muke kiranka na ga kana ta waige sai da ya mata kallon uku kwabo sannan ya furta lafiya lafiya ba lau ba duka bu ka ɗaga hankalin ƙawata ba ta da bacci idan ba ta ka ba ai dole ka gan mu ban fahimta ba ya furta yana kallonta kamar kashi saboda ƙara kusanto shi da take ga wani ƙarni da yake dukansa ita kuwa ji take ina ma ta janye ra'ayinsa sai dai alawi ya ta ji a salansa amma ta kudurce ko da tsiya sai ta ɗana. Ganin kwarkwasa da take masa taki ƙarewa, tsoro ya sa alawiya ta ɓalle murfin motar ta fito. Sai yanzu ya kalli sashen. Da nufo wurin kanta a ƙasa, yana hango ta so majan inna na lahi. Soban ƙawata ce tare muke da ita, ta furta da wani salo. Don Allah ku bar gurin nan, ba ki ga gurin aiki na ba ne? Me kike nema a tare da ni? Idan har gudun ɓacin suna kake, to ka tsaya mu yi magana. ko kuma ka biyo ni mota yanzu waige ya so mai da sun ɗaure shi da jijiyoyin jikinsa ganin kowa na sabgarsa ya sa ya bi su kamar raƙumi da akala saboda wani taimako nake nema kuma kai ma za ka taimaki kanka ina sauraron ki ya furta cikin ɗacin rai babu kunya ta bayyana masa manufarta da ke ranta game da shi hajiya zali na sake taya ta take yanayinsa ya sauya fuska babu nuri ko ɗaya idanunsa sun kaɗa sun yi jazir tsabar tashin hankali ina miki fatan shirya ba zan miki rashin kunya ba saboda ko banza kin girme ni amma ya zama karo na ƙarshe daga haka ya buga murfin mota ya bar sa a nan sake da baki mota suka jaran su babu daɗi sai dai ita jiya zala hakan ya mata daɗi gara kowa ya rasa da a ce alawiya ta samu duk maza ba burge ta suke ba amma dai ta san samun sabon a gefenta wata dama ce ta kare ajinta kuka sosai alawiya take a cikin mota ji take kamar ta yi hauka saboda gaba ɗaya ta gama mutuwa a kansa haka saka raba tana lallashinta ranar da zazzaɓi mai zafi ta kwana haka ta kira zale tana kuka tana jaddada mata ƙaunarsa ba ta yi mamaki ba tunda komai shirinsu ne amma sai ta kanne ta sake ɗora ta akan wasu shawarwarin washe gari kai tsaye gidan hajiya khadija ta soma zuwa bayan sun gaisa ta mata sannu tare da ƙara jajanta mata abin da ya faru sun yi shiru suna hira jefi-jefi da ke zungura hajiya Khadija cikin hikima. Ni ku hajiya kin sake ganin sauban? Wai, sauban dai, sauban nawa? Sai da ta ji wani abu da ta ce sauban nawa. Eh, shi fa, ta faɗa kamar za ta yi kashi a wando. Ayya, ai sauban na gida ne, dama ai na faɗa muku malam na aiko shi wurin mai gida. da yanzu dai baya gari, amma tun daga ranar faruwar lamarin nan baya kwana biyu bai zo ya gaishe ni ba. ta sanar da ita ba tare da tunanin komai ba haka kuma tana jin wani alfahari a ranta domin duk sanda ya zo sai ya san yadda ya yi mata wani aiki mai muhimmanci shara ko wani aiki dai na gida satin da ya wuce har wanki ya yi mata ya ta jinjina kai kawai a ranta tana ji ina ma ita ce bata wani jima ba ta yi mata sallama ta tafi sai bayan tafiya ta ne hajiya khadija take jin kewa domin kwanan sabon ɗan uku kenan bai leƙo ta ba daga ƙarshe ta yanke idan ta fita zuwa gano fatima za ta biya ta ji ko lafiya lokacin da ta fito kai tsaye tasha ta nufa wata ƙato leda ce shaƙi da kayan ƙwalam da maƙulashe da ƙananan kaya na sawa wani yaro ta baya ya miƙa masa bayan ya tabbatar ya ganta ta kunna mota ta yi tafiyarta to ai dama hausa sun ce nagari na kowa mugu kwa sai mai shi kamar dai bambancin da ke tsakanin sauban da ita alawiyan